This is the voice of America. The following program is in Hausa. akan mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu haka ke tunkara ku da wannan shiri a jamhuriyar niger za a yi ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan lokaci. suna na Bello Galadanci na tare da Ladan Ibrahim a yawa. Muna fata kun wani lafiya. Yau Laraba goma sha biyu ga watan Agusta. Wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fada a Yoko. Sai an samu dai mutane guda goma sha biyu ne a cikin wannan jirgin kuma. Za ku ji ƙarin bayani sanan da yake wuce ranar matasa a duniya. Wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmuwar da za su bai wa ƙasashensu musamman a yammacin Afirka. tambayar mu yau kenan muna so su ku ku ba mu ansa lamba mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga cikakkun labaran duniya. Tare da sallama, gwamnatin ƙasar Amurka ta yi Allah wadare da harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar Borno wanda ya dalilin mutuwar mutane 47. a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannu mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce duk da yake ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin amma ya faru ne a yankin da boko haram ta kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin 'yan makonnin nan sanarwar ta ci gaba da cewa amurka na miƙa juyayensu ga 'yan uwa da abokan arzikin waɗannan waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su kuma amurkan za ta taimaka wa najeriya ganin sai an gano tare da hukunta waɗanda ke aikata wannan aika-aikan harin na jiya a sabon gari ya faru ne da rana lokacin da kasuwar garin ta cika ta batse da mutane ana ta hada kasuwanci sai dai jami'an tsaro sun ce kungiyar boko haram ce ake tuhuma da aikata wannan ta'asan nahiyar afirka ta cika shekara ɗaya kenan ba tare da cutar nan ta polio ba wanda wannan wata manuniya ce cewa nahiyar ta damfara hanyar kakaɓe wannan cuta karo na karshe don wannan cutar ta bulla a nahiyar afirka shine a ƙasar Somalia inda cutar ta ɓalla har ta gurgunta mutane sama da 200. Sai dai har yanzu ƙasar ta Somalia bata ayyana cewa ta yi ban kwana da wannan cuta ba tukunna domin kuwa akwai yiwuwar sake bullowarsa a wani lokaci nan gaba. sai dai a wata hira da wannan gidan rediyo na murya amurka ya da dr abdulkami umar babban daraktan kiwon lafiya na wannan kasa ya ce za su kula sosai kuma su lura a wannan kasa ta somalia gani wannan cuta bata ƙara balla ba umar ya ce ma'aikatan kiwon lafiya kawo yanzu ba su iya samun damar yi wa mutanen da suka dace daga kafi ba ko kuma wayar da kan mutane a wasu yankuna da ke karkashin kungiyar al-shabab masana suka ce sun ci gaba da samun nasarar yaƙi da wannan cuta kuma hakan ya dogara ne akan ci gaba da yin na wannan allura na rigakafin polio tare da kula da masu wannan cuta yadda ya kamata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mahalarta taron tattaunawa da ake yi tsakanin bangarorin na masu fada da juna a kasar libya sun tashi taro yau ba tare da cimma matsaya ba ko da yake kuma manzon majalisar ɗinkin duniya ya ce bangarorin a shirye suke su cimma matsaya domin samar da gwamnatin haɗin kan kasa nan da sati uku idan rabana ya nuna mana yayin da tattaunawa bata cimma matsaya ba manzon majalisar ɗinkin duniya benedino leon ya ce kowanne daga cikin bangarorin biyu wacce kowacen suke ikirarin mallakan wani bangare na ƙasar sun amince da cewa akwai bukatar gaggawa na cimma matsaya kan batun da kuma bangaren siyasa ya ce duka bangarorin biyu sun amince su cimma matsaya game da wannan batu cikin makonni uku ma zuwa a ƙarshe jama'a reshen ƙungiyar is da ke ƙasar masar ya yi kiran cewa shine ke da alhakin fille kan wani ɗan ƙasar croatia da suka kame kenan kuma suka garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata ƙungiyar ta nuna hoton bidiyo na gangan jikin wannan mutum ne a cikin wani sako da ta aika da shi ta yanar gizo sai dai kawo yanzu kamfanin dallacin labaran kasar croatia na hina bai tabbatar da mutuwar wannan mutum ba mai suna tamsilav salopek dan shekaru 30 da haihuwa kuma mai yiwuwa ma yana da 'ya'ya guda biyu wanda kuma yake aiki a can kasar ta masar idan kisan nashi ya tabbata to hakan ya zama shine na mutum na farko kinan dan ƙasashen yammaci da aka fillewa kai a hannun wannan reshe na kungiyar is da ke kiran kansa sinai province a can kasar masar hoton da aka nuna a shafin twitter ya nuna hoton kan da aka fille an dora shi akan gangar jiki a gefe kuma akwai wata wuka a cikin yashi kana ga tutar kungiyar nan mai launin baki da fari a can baya bayanin da ke kasar na wannan hoto dai na cewa kungiyar ta ɗauki wannan matakin ne na sakamakon yaki da kasar take yi da kungiyar ta is ɗaya daga cikin batutuwan ko ce bukatun 'yan ta'addan a lokacin da suka kame shi salopec shine masar ta saki matan da take tsare da su a gidajen yaron wannan ƙasa sace wannan dan taliki ya haifar da tsoro ga 'yan kasashen ketare da suke aiki a ƙasar masar da ma manya-manyan kamfanoni da ke cikin wannan ƙasa da ke nahiyar afirka baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc masu haro ɗazu-ɗazu na misalin karfe uku na rana agogon najeriya da jamhuriyar Nijar, wani jirgin sama mai saukar ungulu ya faɗi a jihar eko da ke kudu maso yammacin najeriya to ga mai magana da yawon hukumar jiragen sama ta najeriya yakubu datta akan layi yakubu menene ya faru eh, wato wani eh, helicopter ne wanda yake tafiya ya dan samu hatsari a wannan teku na lagos jirgin sama mai saukar ah. ungulu yawa girgi yawa helicopter kenan a karshe an samu dai mutane guda goma sha biyu ne a cikin wannan jirgin kuma a ciki guda mutane takwas an iya an fitar da su da rai da ransu saura dai yawa da ransu sai dai mutane hudu da sun rasa rayukansu a yanzu me fari aka me same shi sama hadari E, eh, to yanzu dai a masu bincike sun fara sai sun gama za mu san abin da ya faru an san ko su ne a cikin jirgin a tukuna dai sai bincike zai nuna yanzu wato accident investigation bureau mm. kamfanin take bincike na irin wani abubuwa suna kan bincikensu mm. in sun fitar da bincike duk za su abin da ya faru jirgin na ina ne bristol helicopter akwai kamfani wanda suke chata na helicopter na haya ne kenan eh, eh, jirgin na haya me yasa jiragen sama suke yawan faduwa ne a najeriya ba wai ana akan samu ba yawanci kamar yadda in ka san yadda abu ke faruwa a duniya gaba daya wani lokaci irin wa'in abubuwan sukan faru kwanakin baya sun faru a kwana lamfu sukan faru ma ko'ina a duniya amma sai an gama bincike ne za a san menene ya kawo wannan abubuwan da ke faruwa akwai wani karin bayani kuma da kake so ka bamu No, bayanin dai shine dai bai kai yadda jama'a za su tarbu ba, hmm. domin ana kan bincike kuma Allah ya sama an samu wayansu da aka cece su daga ciki to wannan ma zai taimaka a cikin bincike da za a yi a san me ya kawo wannan ah, accident da ya faru. To madalla Yakubu da shi shine kakakin ah, hukumar filayen jiragen saman Najeriya. Mun gode Malam Yakubu. Na gode. Jama'a bisa dukkan alamu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a halin yanzu a najeriya na shirin bincikar tsohuwar gwamnati ta shugaba goodluck jonathan musamman akan cin hanci da rashawa da kuma satar kudade ga ci gaban wannan labarin daga wakilin murya amurka nasiru adam yalikaya na birnin abuja najeriya the only we can all collectively be opposed is injustice uh, iniquity corruption Rashin adalci da yaƙi da cin hanci da makamantansu ya dace mu al'umma yaƙa don ci gaban ƙasar mu matuƙar dai muna son canjin da muka mara wa baya ya samu nasara. In ji Bishop Matthew Hassan Kuka kan hanyoyin da Najeriya za ta haɗa kai bayan da kwamitin su na sulhu tsakanin tsohon shugaba Jonathan da dan takara dawa zaben 2015 shugaba Buhari suka kai ziyara fada shugaban ƙasa. Shugaban kasa ya ga mana abin da shi yana so ya yi kuma kowa a Najeriya ya san inda Buhari ya tsaya game da maganan yadda Najeriya ta lalace duk wanda ke da hankali a kasar nan wannan dole ne goyi bayan shi bisa ga wannan abin da ke gaban mu. Ita dai wannan ziyara da ta ɗauki hankalin kafafen labaru ta zama ta asiri da babu cikakken bayani. Da sanarwar da ta fito daga fadar shugaban daga bisani ke nuna shirin dirar mikiya ga waɗanda ake zargi da wawushe baitul malin Najeriya. Ga masani harkokin siyasa na jami'ar Abuja Dr. Sadiq Abba, ko ma dai ziyarar ta taɓo neman yafe wasu laifukan badakala ko ko a'a ya zama mai muhimmanci a matsa lamba wajen dawo da kuɗin da aka karkatar da akalar tasu. Najeriya in ka tuna yau shi aka shekaru shida ko bakwai ana sayar da gangan mai dala ɗari zuwa sama ba mu taɓa sayar da gangan mai ya rasa dala miliyan ɗari ba ya kai shekara ɗaya biyu uku hudu har biyar to lokacin da ake sayar da wannan gangan mai ɗin dala miliyan ɗari nan me aka yi da wannan kuɗin da ya wuce a budget line dala saba'in da biyar ganga ɗaya ko kuma dala saba'in da tara ganga ɗaya duk wanda yake a saman nan ya kamata a ajiye shi a asusu to ina kuɗin da yake a wannan asusun excess sukuru account ba ko sai sai a guje a foreign reserve din mu randa jonathan ya hau mulki an bashi dala biliyan 67 karba gujin karaduwa a foreign reserve din mu ina kudin yanzu jam'iyyar pdp mai adawa dai ta ce ba ta kin jinin binciken amma karakan ya sanya a yi wa 'ya'yanta bita da kulli darakta a ofishin goyon bayan buhari ibrahim abdulkarim ya ce gwamnatin ba ta da 'yan bora ko 'yan mowa ni na imani har ga allah general muhammadu buhari shugaban kasan da na sani najeriya ban san akwai wani mutum daya da zai iya tunkara shi da wata hana ba wata cuwa-cuwa ko wata kwangilar karya ko wani abu ya ce zai je ya same shi a ofis din shi ya mishi magana ya ce za su zo su yi tare da shi. A farkon mako ne tsohon shugaba Obasanjo ya ziyarci shugaba Buhari inda daga bisani shi ma tsohon shugaba Jonathan ya yi tasa ziyarar a asirce da ke nuna rigakafi ya fi magani ga amfani ko akasin hakan na buɗe shafukan da aka rufe a gwamnatin da ta shuɗe. Nasura da mali Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America. jama'a ga tambaya a najeriya da wadawa ya kamata gwamnatin muhammadu buhari ta bincika ne akan satar kudade fashin bakin da wani tsohon shugaban siyasa daga jihar filato alhaji isyaku ibrahim ya mana kenan a lokacin da ya kawo ziyara nan sashen hausa aliyu mustapha sokoto ya tambaye shi ya ce me babban kalubalen da kake ganin buhari yana fuskanta a wannan sabon shigowa ta biyu da a matsayin shugaban kasa Ah, babban kalubalen da yake ya shiga ciki shine ya zo ya iske betalmanin kasan ba komi hmm. an sace duk abin da ka sani na abin arziki a kasa an ba kasa da talauci eh, rashin kuɗi ne kawai matsalar shi rashin kuɗi da yadda aka yi aka samu rashin kuɗin domin an yi sace-sace da yawa an nuna rashin gaskiya kuma kasan ba abin ka'idan dokokin da ya kamata a yi wasu na cewa eh, ya binciki gwamnatocin da suka gabata wasu na cewa idan yace zai tsaya bincike binciken nan zai zo ya bata lokaci ga ko matsaloli nan suna jiran aurore su wani ya kamata ya yi ai wannan duk magana ne wanda ke bai da ma'ana hmm. duk mutumin da ya kire doka an kuma za a gyara kasa ba za a zo a ce waɗansu wanda suka yi mugun barna To jama'a gafarce mu na'ura ta samu tangarda inda ana eh, sauraro ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe goma ko in ce karfe biyar saura mintuna ishirin ah, haka dai eh, ana sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan Washington labaran da muke kawo muku shine na jirgi da ya fada a Eko wanda mutane guda hudu suka rasa rayukansu wasu kuma guda takwas Allah sa suka tsira da ransu sannan kuma yanzu muna tattauna wannan batu ne na mutane da ya kamata a bincika ko a duba ko ma a tuhuma bisa zargin sun yi wawashe kudade na gwamnati a lokacin da suke shugabanci ko Buhari ya kamata ya duba su ko kuma bai kamata ya duba su ba shi wannan sabon shugaban Najeriya to batun da muke tattaunawa kenan kuma idan ba a manta ba yau ce rana matasa ta duniya saboda haka muna so ku bugo mana waya ku gaya mana ya kuke gani shin matasa suna da irin shiri na musamman na irin rawar da su taka a gina kasashensu a yammacin afirka lamba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun gode yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mai kiranmu na farko daga kwara ga tambayar nan zan sake idan kowa da kowa ya ji wani irin shiri ya kamata matasa su yi na gani sun ba da gudunmuwa ga kasashensu a yammacin afirka waye a kwara assalamu alaikum mai magana jallo garba dina mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a nigeria bello mai blouse kala kala ina jinka hello eh ina jinka eh eh nake gaskiya matasa akwai gudunmuwa wadda wadda suke iya basuwa a kasashen afirka kamar me kuma ma ya kamata ya kamata irin shugabanci ya kamata a zanka sa matasa domin suna ba akwai gudunmuwa wadda a daidai su ba su irin na shawarwari da sauran abubuwa wanda ya kamata haka kuma Bello mai blouse kana ji na matashi ba kawai a gaya mishi a ce ga abin da ya kamata kai kai ba shikenan a ba eh, to haka ne gaskiya amma su matasa ya kamata ana ya kamata akwai wani gudunmuwa wadda wadda ya kamata wasu matasa daga ciki suna buƙatar taimako ya kamata a ce ana taimaka musu. Madala Bello mai Bulawus kala-kala bar mu je wuri wa a wuri. Alo na wuri kana ji na? Ina jin ka ina jin ka. Yawa ya sunan ka? Sunana Alhaji Abubakar dan yaya mai sai da bakin mashaya yawuri. Alhaji dan yaya menene ra'ayinka? abin da ala na biyu muna kira ga mu da a wannan gwamnatin da aka zaɓa sabuwa da su taimaka taimaka matasa domin mu samu farin gwiwa da zai zo za mu taimaka kasar da domin mu samu taimaka samu kasar da domin a samu ci gaba duka abubuwan da ita wannan gwamnati ta samu gaba. dan kara mana bayani da yake kasan matasa ba irin abubuwa da ba a yi da su eh, musamman rigingimu tashi tashi. Muna kira ga sabon gwamnatin da aka zaɓa. Mm. da ta taimaka ma matasa da tsarin goya abin da zai taimaka mata bisa ga abin ta samu gaba na cigaban kasa a ba su jari masu waɗanda za a sama ma aiki a samu su aiki tuma da la'agai da alhaji dan yaya daga yawuri yau dai muna so ne mu jira yanku akan shin wani irin rawa ya kamata matasa su taka domin ba da gudunmawa ta musamman a kasashe da ke yammacin afirka don dai ba manta bai wuce ranar da ake ta musamman domin tunawa da matasa a duniya baki ɗaya ko shugaban najeriya muhammadu buhari ya fito ya yi magana akan wannan biki na ranar matasa kuma ya nuna cewa matasa fa sun ba da gudunmawa sosai a wajen wannan zaɓe da aka kammala kuma har ma ya zo ya samu nasara wato dai shi abin da yake nufi shine sun ba da gudunmawa sosai a demokuraɗiyyar najeriya lambar mu ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar abin da muke so mu ji kenan daga wajen ku sai ku bugo mana barin sake tambaya waɗanda ba su ji ba sai su ji wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmawar da su baiwa ƙasashensu musamman a yammacin afirka ga wani ya bugo mana da kano waya kano hello hello wani ne hello hello wani ne to mun rasa na kano dai har yanzu dai muna sauraron wayoyinku don ku bugo mana akan wannan rana ta matasa ta duniya ah, muna so mu ji ah, wani irin gudunmawa da ku ba idan ba manta ba a jihar Eko matasa ma abinda da suka yi shine tituna suka hau suka ringa tattaki suna kira su ma ya kamata a ringa cakudawa ana yi da su ga wani ya bugo mana daga Kaduna waya Kaduna To, Assalamu alaikum, galaranci kana magana da akarami daga cikin Abubakar Mahmud Goma Kaduna. Akarami menene ra'ayinka? kayan da Allah mu Afirka gaskiya akwai wahalhalu da yawa musamman dai a muke so dai ya kasance dai mu matasa mu rika hangen irin su China su Sweden su Denmark su Ingila su na Amurka irin haɓasa da cigaba suka yi musamman kan kere-kere da kasuwanci da irin abubuwan hannu da kuma son zaman lafiya saboda idan ba haka muka yi mutum nan kasa na da Najeriya sannan mu dai sun yi ka ta da Amurka suka mara haka da haka za mu ka zo kuma sun hajjar su Ethiopia da wajen Laraba nan za ka zama haɗa kan madala gaida a karabi bar mu je da maturu a da maturu assalamu alaikum wa alaikum assalam galarin jikin da zara da alhaji da dole na da radiyon jihar daga nan ta maturu alhaji menene ra'ayinka ne yau laraba eh ra'ayina shine matasa dai shine kashin bayan al'umma a kowace duniya a halin yanzu saboda kuma matasa suna da rawar da za su ta ganin cewa su ne kashin bayan al'umma ya kamata a ce matasa sun ba da gudunmawa musamman akan wannan ah, sha'anin alhaji amma yanzu idan aka ce idan aka ce matashi ma me ake nufi saboda shugabannin matasa musamman kama a najeriya sai kaga ya kai shekara arba'in ko hamsin haka ne menene matashi ke shi matashi dai dama kamar daga arba'in da zuwa kasa dai ana iya ce masa matasa to madalla a gaida alhaji daga da matur bari mu je adamawa ga tambayar zan sake yi wani irin shiri matasa suke yi na irin gudunmawar da su bayar ta musamman a kasashensu da ke yammacin eh, afirka wane ne adamawa ni na son ba wa shugaban kasa mai shawara malami kai waya sunanka sunana malam aliyu son yawa malam aliyu ne eh, shawara za ka bayar yawa shawaran da zan ba shugaban kasa mu ko da dukiyar da aka ta aka kwato mu ya mana wannan ma ya mana ah, ana maganar matasa ne ah, me hada matasa da dukiya da aka sace Eh, to gaskiya don mu aka zalunta mu aka sa cikin wahala ba karatu ba abubuwa to malam aliyu mun gode bar mu je jihar kwara waye a kwara wa alaikum assalam ne suna magana da usman daga kwara malam usman ka san batun da muke tattauna a kai yau ko Yau, eh, magana akan abin da da matasa ya kamata yauwa to ya kake ganin wannan batu to a ta fahimta matasa kamata su yi aiki da abin da ake aka tarbiyyantar da su hmm. daga karatun da suke karatun da suke kamar wani irin karatu kuma su taimaka ma gwamnati da shawarwari hmm. saboda kuma matasa yanzu ya kamata a ce an kusantar da su gwamnati samu irin shawarwari da za su gabatarwa zuwa ga gwamnati um, me yasa ya kamata a matso daga matasa zuwa kusa da gwamnati na'am me yasa ya kamata a matsar da matasa zuwa kusa da gwamnati eh saboda lokaci ne na su yanzu to madalla a gaida alhaji nukwara muna jin ra'ayinku yau game da ranar matasa a duniya ga wani daga kano da wani ne a kano Suleiman ne. Malam Suleiman ɗan kashe rediyon ka kaji? Na? Yau kashe rediyon ka. Hello? Yauwa Malam Suleiman menene ra'ayinka? Eh kuna ji na? Ina jin ka. Hello? Yau ina jin ka Malam Suleiman menene ra'ayinka? Uh, hello. To lambar mu dai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya ga waya daga gashuwa waya gashuwa. Hello? Hello wani ne? A eh, wadda ne daga gashuwa. Na'am? Ahmadu ne daga Gajiya. Yawa Ahmadu ɗan daga Maryaka menene ra'ayinka? Buɗe rediyo. Ra'ayina? Hmm. Eh, shugaban ƙasa ya taimaka wa matafa. Idan aka dogara akan shugaban ƙasa shi kaɗai kana gani aikin ba zai masa yawa ba? Su matasan kamar me za su iya yi? Ai yana da mataimaka wanda za su taimaka masa akan ayyukansa. Hmm. Wanda ya naɗa ɗin nan. Hmm. Eh, Waya ka gani. Eh to amma shi matashin shi kan shi kamar wani irin shiri zai ya kamata ya yi domin ya ba wa kasar shi gudunmuwa. Eh gaskiya shi ma yana da al'amari ya kamata ya duba ya taimaka a yanayin ra'ayin da rayuwar nan take ciki ko yanzu ya yi kokari a yanda. To a gada Ahmad daga mu je Adamawa Adama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ne. umar ne daga adabawa malam umar a gurguje eh wato ina da ra'ayi ne ma kamar haka eh menene shi gaskiya shi ne ke faruwa wato tun daga foundation na rayuwa na primary school da da wa matasa hmm. matsala ake samun matsala daga wannan gurin da malami da zai yi tarbiyyar yara a wannan lokacin shi ma yana samun wasu abubuwa ya wanda ke tusa ma yara na rashin adalci shi yasa yara maimakon shi malami da aka dora shi ya zama yana tarbiyyar yara shi ya zama na an samu matsala daga wajensa yanzu shi shi a gyara tun daga primary school tukuna mm. har zuwa secondary school amma shi matashan kamar wani irin shiri ya kamata shi yayi domin ya bada gudunmawa mai kyau kana gani a makarantar ma zai iya eh. yin wani shiri tun wannan lokaci shirin ya kai shi ga matsayin da zai iya har bada wata gudunmawa idan ya kara girma ya kake ganin abin da na ce shi matashin kamar wani irin shiri zai yi ko tun daga makaranta tun da naji kana magana karatu a makarantar wani irin shiri ya kamata ya yi domin ya ba kasar shi gudunmawa eh kamar yadda yanzu shawari da zan bayar ne su malamai da suke karantarwa su ji tsoron domin amana ne aka ba su na yara to a gaida na yola waya ce ta karshe yau mun gode sosai ga duk waɗanda suka samu damar kiran mu gobe alhamis insha Allah za mu ƙara buɗe layuka sai kuma gobe na mun gode. yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. isil na ci gaba da kai hari akan fararen hular da basu ba su gani ba tare da sace mutane da ta yi kwanan nan a tsakiyar lardin homs na ƙasar syria inda kungiyar ta'addan ta sace kimanin mutane 230 waɗanda a cikinsu wasu kiristoci ne hare-haren da kungiyar isil ke kaiwa ya kuma yi sanadiyar saka kimanin mutane 2000 da ke kusa da su barin gidajensu a cewar rahoton shekarar 2014 akan kare hakkokin 'yan adam na ma'aikatar harkokin wajen amurka wasu al'ummomin da ke ƙarƙashin ƙungiyar ta isil na fuskantar matsananciyar koyarwa addini ta daban wadda ake kira jizya a takaice da tilasta musu canza addinansu da rushe wuraren ibadu da kuma takurawa wasu ƙananan al'ummomin barin gari yawan kiristoci ya kai kashi goma a cikin ɗari na yawan adadin mutane sama da miliyan goma sha bakwai 'yan ƙasar Siriya. a cikin watan fabrairun wannan shekarar ne kungiyar isil ta kaddamar da hare-hare kan ƙauyakun da mafi yawan mutanensu da kiristoci ne a arewa maso gabashin lardin hasake na ƙasar ta siriya inda suka sace jama'a da dama waɗanda suka hada da ƙananan yara da malaman addinai da tsofaffi isil ta kuma ƙona tare da rushe gidaje da coci-coci da dama waɗannan hare-haren tashin hankalin sun warwatsa kimanin mutane dubu uku a cewar wata majiya ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ganin cewa ƙungiyar isil na auna kiristoci farar hula ne da gangan na nuna shaidar cewa ƙungiyar tana musgunawa da cin zarafin duk waɗanda suka ƙi yadda su bi irin mummunar aƙidarta isil na ci gaba da aikata muguntarta a kan mutane mabiya addinai daban-daban waɗanda ba su ji ba su gani ba kuma yawancin waɗanda abin ya fi shafa dukansu musulmi ne dukkan jama'a mabiya addinai da kuma shugabannin addinai da ke daukacin yankin sun haɗa kai sun yi allah a kan ayyukan ƙungiyar isil na kisan kiyashin da take wa jama'a da fyaɗe da bulala da jefa mutane da gicewa da kisan gilla a bainar jama'a mummunan yaƙin basasar siriya ya hallaka sama da mutane dubu biyar amurka ta buƙaci ƙungiyar isil da ta saki fararen hular da ta kama cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba domin taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan abin tsoro amurka ta kasance mai ci gaba da jagorancin ƙasashen haɗin gwiwa domin murƙushe ƙungiyar ta isil wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku wuraren gwamnatin amurka na yau to madalla kafin karkare shirin ga takaitattun labaran duniya gwamnatin ƙasar amurka ta yi allah wadare da harin bom din da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar borno wanda ya dalilin mutuwar mutane 47 a cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce duk da yake ba wanda ya dauki alhakin kai wannan harin amma ya faru ne a yankin da boko haram ta kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin makon da ya gabata yanzu haka an kori wani dan sanda bature na birnin dallas da ke jihar texas a nan amurka daga bakin aiki sakamakon harbin wani matashi bakar fata kuma ɗaya makaranta har ya kashe shi a jiya talata ne babban jami'in 'yan sanda na unguwar alitin will jensen ya bayyana cewa an kori brand miller daga bakin aiki saboda kurakurai da dama da ya aikata a lokacin da yake harbin ɗalibin christian taylor ɗan shekaru goma sha tara nahiyar afirka ta cika shekara ɗaya kenan ba tare da cutar nan ta polio ba wanda wannan wata manuniya ce cewa nahiyar ta dumfari hanyar kakaɓe wannan cutar karo na karshe da wannan cutar ta bulla a nahiyar afirka shine a ƙasar somaliya inda cutar ta bulla har gurgunta mutane sama da ɗari biyu sai dai har yanzu ƙasar ta somaliya ba ta ayyana cewa ta yi ban kwana da cutar ba domin akwai yiwuwar sake bullowarta a wani lokaci nan gaba rabba rabana ya kai mu to madalla takaitattun labaran duniya kenan kuma shi ya kama karshen shirin yau jama'a sai gobe in allah ya sa kama za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin shi ladan ibrahim a yawa da ya kama da cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lethers Gresham ita ta da sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu ni Ni bella Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC na ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai anjima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.